Voice of America, direct from Washington, Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis. ashirin ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, inda agogonmu yanzu haka yake cewa karfe goma sha ɗaya na safe a nan gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. amma kamun ku ji abin da muke tafi da su bar mu fara muku da kanin labarai. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zaman gaggawa yau Alhamis bisa ga buƙatar ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen musulmai da ƙungiyar ƙasashen larabawa don tattaunawa akan faɗan da ake yi tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a ziran Gaza. Hukumar sa ido kan abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice ta ce rigakafin covid-19 da kamfanin pfizer da biontech suka hada yanzu za a iya ajiye shi a yanayin sanyi ba kamar yadda aka bukaci a yi ba a baya sauyin yanayi da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen yankin arctic na daga cikin batutuwan da za a tattauna su a yau alhamis a birnin reykjavik da ke ƙasar iceland yayin da kwamitin gwamnatocin yankin ke gudanar da wata ganawar ministoci kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa muna ɗauke da rahoto akan muhimmancin mutunta addinai da ƙabilai mabambanta. Kuma cikin kabilun da muke ciki akwai masu kirki akwai mara kirki. Saboda haka idan aka samu mara kirki ba za a ce wannan kabila ne ba. Ita kuwa hukumar shige da fice ta Najeriya ta bayyana da matakinta na dakatar da ba da fasfo ga 'yan ƙasa. Duba fasfo a ƙara masa inganci. To muka duba wannan sai muka yi kuma wani enhanced passport wato shi e-passport mai daraja an ƙara masa daraja. A Rahotannin da muke tafa da su kenan. Bayan nan muna tafe da shirinmu na lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar takan shirya kuma za ta gabatar. Amma duk mun kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zaman gaggawa yau Alhamis bisa ga buƙatar ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen musulmai da ƙungiyar ƙasashen larabawa don tattaunawa kan faɗan da ake yi tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a zirin Gaza. Ministocin harkokin waje kusan sha biyu ne za su halarci ganawar, karan farko kenan. da za a yi irin wannan muhimman zama ido da ido a shan kwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin New York. Tun bayan da aka fara annobar coronavirus sama da wata sha hudu da suka wuce. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ya buƙaci a dakatar da faɗin da ake yi a yankin. Shi ma zai yi jawabi a zaman na musamman. An kai ƙarin farmakin tsallaken iyaka da safiyar yau Alhamis ciki har da hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai wanda ya taɓa birnin Gaza. da garuruwan Darar Bala da Kan Yunis. Ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas ya je yankin yau Alhamis don ganawa da jami'an Isra'ila da na Falasɗinawa. Hukumar sa ido kan abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaici. Ta ce rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka hada. Yanzu za a iya ajiye shi a yanayin sanyi ba kamar yadda aka buƙaci a yi ba a baya. Hukumar magungunan ta gwamnatin tarayya Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa za a iya ajiye rigakafan guda biyu a cikin firij tsakanin yanayin sanyi maki biyu zuwa takwas a ma'aunin Celsius har tsawon wata guda bayan an narkar da rigakafan. Ba kamar yadda a baya aka taƙaita lokacin ajiyar ba zuwa kwana biyar. Hukumar FDA ta ba da umarnin a ajiye rigakafan na Pfizer a yanayin tsananin sanyi har zuwa Celsius 80. a lokacin da ta ba da amincewar gaggawa ta yin amfani da rigakafin a watan Disamban bawa. Peter Marks, darakta a wani bangaren bincike na hukumar ta FDA, ya ce sabbin sharaɗan da aka bada za su sa rigakafin ya samu sosai ga Amurkawa ta hanyar taimakawa masu samar da rigakafin wajen karɓa, ajiya da kuma yin rigakafin. A farkon makon nan hukumar sa ido kan magunguna ta tarayyar Turai ita ma ta fadda makamanciyar wannan sanarwar. Sauyin yanayi da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen yankin Arctic na daga cikin batutuwan da za a tattauna kansa a yau Alhamis a birnin Reykjavik da ke ƙasar Iceland, yayin da kwamitin gwamnatocin yankin ke gudanar da wata ganawar ministoci. Gabanin ganawar ta yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce muna mutunta haɗin gwiwar mu ta ƙasa da ƙasa mai ƙarfi da cewa ta hanyar kwamitin za a tunkari matsalar sauyin yanayi. da kuma tabbatar da zaman lafiya a yankin na Arctic. A farkon makon nan, Blinken ya roƙi ƙasashen duniya da su kaucewa ayyukan soja a yankin na Arctic. Ya kuma ce, Rasha ta yi ƙirarin iko da yankin tekun wanda ya wa doka. Kamun mu kai ga labaran duniya kashi na biyu, bari mu fara da wannan rahoton namu. Majalisar Kula da Harkokin Addinai ta Najeriya narat a takaice ta kalubalanci gwamnatin kasar da ta ƙara ƙaimi wajen magance matsalar rashin tsaro da ke addabar kasar, inda mafi yawan lokuta ake dangantawa ko ɗaura laifi ga wata ƙabila ko wani addini ba tare da an yi kyakkyawan bincike ba. Daga birnin tarayya Abuja ga Shamsiya Hamza Ibrahim ɗauke da ƙarin bayani. La'akari da hatsarin da ke tattare da ɗorawa wata kabila ko addini laifi a duk lokacin da rikici ya barke a Najeriya, mataimakin shugaban majalisar addinai ta ƙasa NIREC tare da shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci ta ƙasa da kuma shine sarkin musulmi Sa'ad Abubakar sun kalubalanci gwamnati a yayin taron majalisar karo na biyu da aka gudanar a Abuja wanda aka yi wa take da za a iya ƙaurace ɗaurin laifi ga wata ƙabila ko addini da siyasa. Gwamnan jihar Filato kana shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa barista Simon baƙulalon ya faɗi cewar ba daidai ba ne nuna wariya ko bambanci ga wata ƙabila ko addini ko siyasa. Bai cancanta ba domin dukanmu Najeriya ne 'yan Najeriya Najeriya ne duka muna da kabilu da yawa kuma a cikin kabilun da muke ciki akwai masu kirki akwai mara kirki saboda haka idan aka samu mara kirki ba za a ce wannan kabila ne ba muna ganin abubuwa da yawa wanda ba daidai ba wanda muna ganin kabilu da yawa suna ci saboda haka idan mutum ya yi abun da ya kamata hukuma ta hukunta shi ta hukunta shi amma ba saboda yarensa ba ko kuma saboda addini a kasidar da ta gabatar hajiya salamatu ibrahim tsohuwar shugaban mata musulmai a najeriya kana sakatariyar tsare-tsare na majalisar kula da harkokin addinai a kasar ta ja hankalin shugabannin addinai na musulunci da krista wajen nausar da mabiyan su kyawawan ɗabi'u da addinan ya koyar ina ganin wannan kasida tawa za ta ku taimaka da yawa saboda nan taron shugabanni ne na na addinin musulunci da kuma kiristoci to kuma kin gani yawancin ka ba da kasida ko da sun san wannan zama cewa ya zama tunatarwa a gare su su koma wannan abin daidai a tsaya tsakani da Allah a gaya wa mabiya tunda dama duk Najeriya ko mutum musulmi ne ko kuma mutum kirista ne duk a gaya musu cewa ga kuma matsayar addini akan wannan lamari su daina kawai mutane su rika manna musu suna ana kashe su ana menene to abin da yake jawo wa'annan matsalolin kamar yadda da taken wannan fefa uh, da da na bada taken taron kuma shi wato mutum ya ji shi ya fi wani ya rika kallon wani shi kamar ba cikakken mutum ba bayan alhali cewa shi ma dan adam ne shi yasa na kawo cewa farkon mu daga adam ne da hawa saboda haka ba daman ka ji kai fi wani ko mun zama masu alaihi wasallam yace duk wanda ya fi wani shi ne wanda ya fi wani tsoron Allah shi ko tsoron Allah ba abu ne da kai zaka ce ni na fi wannan tsoron Allah tunda baka shiga zuciyarsa ka gani ba saboda haka sai a zauna lafiya an kana kallon mutum shi ba yana da daraja kai mutum ne to ba za ka je ka ake sa ko ka kai ga kashe shi ba A jawabin sa babban sakataren majalisar ta Naira Rabaran Colonius ya Najeriya na canja da tare da jaddada cewar kar su bari da addini su zama tushen raba kawuna na al'ummar We should know that we share a common humanity no matter where you come from and it will matter your religion. If you can accept this, then we should know too that when we go to heaven, God is not going to ask for different religion because the only religion can God because we see Him as religion. Da ƙarshe dai majalisar ta bayyana cewa sai shugabannin gargajiya da addinai sun ɗauki matakan da suka dace za a samu mafita ga matsala a Najeriya inda ta buƙaci kafofin yaɗa labarai da su zama masu gaskiya a cikin rahotannin da suke yaɗawa don inganta zaman lafiya mai ɗorewa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro Allah ya kawo muna mafita, kada dai kumanta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Mayakan Taliban sun ƙwace wata gunduma a gabashin Afghanistan sun kuma cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta ɗan lokaci da dakarun gwamnati a wata gundumar. yayin da dakarun ƙawancen ƙetare da amurka ke jagoranta ke ci gaba da barin ƙasar a wani labari na daban kuma wata fashewar bom da safiyar yau alhamis ta yi sanadiyar kisan akalla farar hula tara ciki har da mata da yara a kudancin lardin helman wata majiyar jami'ai da mazauna yankin sun faɗawa muryar amurka cewa 'yan taliban sun shiga gundumar daular sha a lardin lagman bayan da jami'an tsaro suka ja da baya daga wurarensu ba tare da wata turjiya ba. Rahotanni sun bayyana cewa mayakan sun bankawa muhimman gine-ginen gwamnati da yawa da wuraren jami'an tsaro a kewayen wurin wuta. Dama wata shida kenan da 'yan Taliban suka mamaye gundumar. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya naɗa wata mai shari'a a kotun ɗaukaka ƙara Masa Kome a matsayin mace ta farko da za ta riƙe mukamin babbar lauyar gwamnati kuma shugabar ma'aikatar shari'ar ƙasar. A jiya Laraba aka fadda sanarwar a wata jarida ta musamman wacce ke sanar da matakan gwamnati a hukumace. 'Yan sa'o'i bayan da Majalisar Dokokin Ƙasar ta amince da ita. Mata ce ta maye gurbin David Maraga wanda ya kafa tarihi wajen jagorantar kotun kolin kasar a lokacin da ta soke sake lashe zaben Kenyatta a shekarar 2017 inda ta ambaci an samu kurakurai tare da saba doka a zaben kotun ta kuma buƙaci a yi sabon zaɓe. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Da haka muka tsunduma cikin taskar rahotanni. Hukumar shige da fice ta Najeriya ta kafa takunkumi na wucin gadi akan bada fasfo ga 'yan ƙasa, wanda ta ce har sai nan da ranar ɗaya ga watan Yuni. za a ci gaba da bada faso ga 'yan ƙasa a duk ɗaukacin ƙasar. 'Yan Najeriya da dama sun nuna rashin gamsuwarsu da wannan tsarin, wanda suke ganin cewar hakan zai tauye musu haƙoƙinsu. Daga birnin tarayya ga Madina Dauda ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton nata. Shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa Muhammad Baban Dede ne ya bayyana ɗaukar matakin dakatar da karɓar fasfo ɗin domin warware wasu matsaloli da ake fuskanta. Shi wannan fasfo ɗin mai suna e-passport a turanci shine irin fasfo ɗin zamani wanda za a haɗa shi da lambar zama ɗan ƙasa da kuma lambar ajiyar kuɗi a banki kuma ya bambanta da wanda aka saba yi da takarda. Abin da ya ɗauki hankali a wannan sabon fasfo ɗin shine guda ɗaya ake yi ba za a iya sauya shi ko kuma a yi angulu da kan zabo da shi ba. a nan Muhammad Baban Dede wanda shine shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa ya yi ƙarin haske akan wannan sabon faso. shekarar ta wuce gwamnatin muhammadu buhari ta ce ya za a yi amfani da abu shekara goma ba a samu gyara ba mai girma muhammadu buhari ce ya kamata a duba fasfo a ƙara masa inganci to muka duba wannan sai muka yi kuma wani enhanced passport wato shi e-passport mai daraja an ƙara masa daraja to darajar da aka ƙara masa shine bayan da muna ɗaukar yan yatsu biyu da hannun ɗan yatsan dangwale da na manuni manuni shi ne ɗan yatsan ake nuna yawwa manuniya da kuma babban ɗan yatsa ta shi kaɗai muke ɗauka to yanzu alhamdulillah sai an ɗau yatsu goma saboda da aka yi dan hikima sai wasu sawo sai in yatsun daban su samu na fasa to yanzu su goma muke dauka na biyu da yasa ya zama enhance da akwai leda ake sa a kulle hoton ka ai laminate to yanzu ya wuce haka yanzu polycarbonate ne za ka kaman kwali ne wanda ba dama ka bude shi yau mun hada shi da kuma takardar izinin dan zama kasa alhamdulillah yanzu ne ake kokari ai akan ah, dry tuking takardar izinin tuki yanzu ne ake son a kokari akan wayar telco mu muka fara shekara ta wuce suka fara wannan. Daga yanzu har ɗaya ga watan gobe, ofisoshin shige da fice ba za su karɓi sabbin aikace-aikace ba har sai an gama rarraba fasfo sama da dubu ɗari da tamanin ɗin da aka samu izinin ba da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Domin sauraro kada dai ku manta har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne a kan cutar siko vaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. babu mai wajen da ke VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance cuta ce da ke aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki da babban asibitin ƙasa na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu Masu sauraron mu za su so su je ƙarin bayani akan cutar VVF wato yoyon fitsari. Vesico vagina fistula. A to turance shine yoyon fitsari kuma wani ciwo ne da yake tasowa a kan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu. Dan wannan connection bai warke ya toshe ba sai ka ga ya zama channel da wani abu da ke can gangan zai iya biyowa idan ba abu mai girma da ya fi girman ramin ba. Kuma kowa ya san ruwa ko da maimakon idon allura ne idan ruwa yana nan gefe gefe zai yi biyo biyowa idon allura ya je koma wancan gefe a bisa ga bayanai da yadda zan a yi muku bayani shine yake faruwa a farjin mace da masaran mace yakan kawo damuwa yoyon fitsari me ke kawo wannan matsala ta yoyon fitsari abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai amma oh, mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro idan an yi ciki ba damuwa abun da ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito to idan ya zo da damuwa to ko an zo an fidda yaro to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitaran mace idan zai in bai warke ya toshe ba to sai warke bar rami tsakanin mafitaran mace da farjin mace ta wannan rami ko anya shine fitari zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullum menene alamun wannan cutar alaman shine na farko farko idan ya faru ne ta hanyar nakuda wanda shine yawancin hanyoyin da yake faruwa to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba haihuwa haihuwan kuma ya zo da larura kila yaro ya yi girma sosai ba ta iya haihu ba ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku yaro ya mutu a bisa ga wannan ma aka je aka je asibiti sai da aka cire yaro da tiyata to sai ka ga idan kana da wannan labari ko kuma mace mai iri wannan labarin haihuwa da ta yi idan tana jin lema-lema yau da kullum a can wajen farjinta ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta idan ruwan kuma ainihin fitsari ne za ta ji karni ko warin fitsari mafi yawanci yanda yake nuni kenan fitsari saboda eh, sinadarin da ke ciki idan ya zauna yana karni din nan an samu reaction ya koma ammonia ammonia sinadari ne da in ya taba ainihin fatan mutum yau da kullum yakan dan kona shi sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafafunta zuwa wajen farjinta in ba ta samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa kamar wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafa to yi da dama kenan amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba a A cikin mata suwaye suka fi kamuwa da cutar? Mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi a cikinsu kuma wanda yara kanana ne wato teenager wanda ba su gama girma ba suka yi ciki yawanci ko da yaro bai yi girma sosai ba ainihin kugun da kasasuwan ba su yi kwari da za ta iya haihuwa da kanta ba sai ka ga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor idan kuma ba samu an yi relieving wannan obstruction da wuri ba to sai ka ga ya zo ya zama obstetric fistula saboda ciwon na biyu idan ba mata irin ba wanda jikinsu sun yi kwari ne idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia to ana iya samun obstruction ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa ta kasa haihuwa kuma tana cikin nakuda ba ta samu release da wuri ba wani sa'i ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive delivery yakan zo wani lokaci da ciwo that is injury to the bladder wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries a wasu kuma saboda ciwo ne kamar infection of the urinary tract yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bula rami har zuwa farjin mace muna ce da shi a turance watering camperinium yana iya samu namiji na mata shine zai kawo mata yoyon fitsari ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder idan ba gano injury din ba a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba to sai ka ga zai zo ya soma ya zama yoyon fitari. ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray that is radiation cikin warkewa da narkar da kwayoyin kansas din yakan resulting in yoyon fitari ma mace to yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan to likita kai bayanin cewa mata masu ƙananan shekaru ba su ne suka fi kamuwa da cutar musamman ma idan kugun su bai kwari ba suka dauki ciki wajen haihuwa mm. to kamar daga shekara nawa ne za iya cewa eh mace za ta iya haihuwa yanda zan ba da wannan amsa shine a bisa doka Najeriya mace ta zama adult da abinda ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara goma sha takwas. To amma yawanci sai ka gan yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganin da muke yi. Saboda sai ka gan yarinya yar goma sha shida amma ga ta gabjejiya da jiki kamar wanda ta kai shekara arba'in da biyar. To irin wannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikinsa ba za ta iya haifar da yaro ba damuwa. Sai ka ga kuma mace tana da shekara talatin da biyu amma yar fit da ita to iri wannan ko da normal size baby ta yi ciki sai dai a yi awo sosai a duba in ba za ta yi a ba kada a bari mata shiga nakuda a yi mata tiyata fi da yaro menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga. Idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo. Idan kuma an zo an samu maganin a bita da soyayyan nan da na fada da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai kuma ta je ta aihu a asibitin da za a iya yin tiyata saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya ba da sa'a ya kama ba hana ciki ake yi ba in dai tana tana so ta haihu kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba an tashi haihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba nan ne matsala yake yaya ake jinyar uh, wannan matsala ta yoyon fitsari idan wanda ya faru ne bisa ga haihuwa idan an je asibiti za a iya sa mata katita fitsari ya ta fita a cikin katita to in karami ne ramin zai iya warkewa ya toshe bayan sati ɗaya biyu idan an cire katita, sai ka ga ba yoyon fitsari kuma amma in tsoho ne tsohon yoyon fitsari ne to ko ka sa kateta dai ka sa mai kangi ba zai ta zuba a jikin mace ya kona mata jiki da sauransu ba amma ramin ba zai toshe ba domin rami ya balaga so ya zama permanently yanda in an huje kunne da za a sa dan kunne bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba to aka wannan tsohon yoyon fitsari yake to iri wannan sai an yi mata tiyata akan rufe shi idan kuma Allah ya ba da sa da nasara ya kamu sai ka ga ya rufu bayan an ya rufu in an cire kateta sai ta za ta yi fitari da kanta fitari ba zai ta yoyo da kanshi ba daya daga cikin anyan na jinya kenan idan kuma Allah ya sauke ya lalace sosai kamar an tsohon abu ne ko kuma an yi gyara sau daya bai kama an yi sau biyu an yi sau uku bai kama ba ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen a yi mai shinge buje a zuwa rufe shi ya gagara to sai dai an koma da hanyar fitsari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin to idan an yi wannan akwai kateta da hanyoyin zamani da ake likewa yadda ake yi na idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda eh, saboda damuwa a ta enos wannan shi ma treatment ne amma shi treatment ne na wanda ya lalace sosai haka mutum zai zama da wannan manajin don fitsari da kanka ba sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu control ba. Wani jan hankali za ka yi wa mata wajen ganin cewa in suka ga wata matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti. Jan hankali da zan yi a nan shi ne, kada mu ɓoye abu da ke damu. Ko da mutum ɗaya ne da ka san za ka iya shawara da shi na can ciki to ka neme ce wace kaza ko wani kaza kai na gani abu fa ban gane ba to daga nan ka fara neman solution na problem kenan daga wannan kuma a je asibiti ba wai a tashi ana yi a cikin eh, bayan fage a je nan a je can a je nan a je can ana neman magani ba wannan yana sa sai damuwa ya tufa ya lalace da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama inda an fito da wuri da katita shi kadai ma karami ne zai zai zai zai da kanshi kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar na ke cewa mu kasance lafiya. kuma lokaci ne na wasiƙu ku masu sauraro. da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. Sakon farko ya ce haba gwamnan jihar Kaduna usawa wada ba kasawa ba ne, ya kamata ka zauna teburin sulhu tsakaninka da ƙungiyar ƙwadago domin kawo ƙarshen wannan yajin aiki. Ganin cewa yajin aiki ba abin da zai haifar face saka al'ummar jihar cikin kuncin rayuwa. Daga Ukasha Abdulsalam Koko, jihar Kebbin, Najeriya. Sako daga Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Suka ce VOA Hausa yau mun shigo filin ne domin mu yi wa ɗaukacin ma'aikatan ku barka da sallah. Sannan muna addu'ar Allah ya ƙara wa ma'aikatan ku lafiya da nisan kwana. A ƙarshe suka ce muna roƙon Allah ya ƙara ɗaukaka mana tashar Amurka mai ɗimbin falala da tarin albarka. sai sakon Aliko Auta kafinta yalwan gindin akwati tare da Aliyu Muhammad dan Fulani jihar Zamfara da Ibrahim Musa wada suka ce salamu alaikum VOA Hausa madakin da shugaban sojoji na barikin laji yake dauka akan masu kisan mun yake don haddasa rashin zaman lafiya wannan yayi daidai sai wasikar mu ta karshe cewa ta yi assalamu alaikum murya Amurka a gaskiya mu talakawan najeriya ba ma goyon bayan wannan bashi da shugaba muhammadu buhari ke shirin karɓa daga ƙasashen waje gani yadda aka jima ana ruwa ƙasa na shanya ba tare da al'ummar ƙasar sun amfana ba sako daga comrade buhari ya guru sakataren ƙungiyar muryar talaka da fatar za ku ci gaba da turo mana da ra'ayoyinku Ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na anjima kaɗan karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. har yanzu dai muna fatan za ku yi muna afuwa na rashin kama shirye-shiryenmu kai tsaye daga shafin mu na voahausa.com ko kuma manhajar today amma kada ku manta za ku iya zuwa shafin mu na youtube ko kuma shafin mu na facebook don samun waɗannan labarai da suka gabata yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatar da shirin maryam dauda wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratium ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.